وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أحمد ربي على نعمه حمدا يليق بجلاله وأشكر ربي على جزيل نعمه وكرمه أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه ونسها لنا حق النسيئة حتى أتاه اليقين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذي لا ريب فيه أما بعد فيا عباد الله يا أيها الإخوة الكرام الأحبة أوصيكم على هذا المنبر بتقوى الله عز وجل والسمع له وطاعة ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله اعلموا يا عباد الله اعلموا أن الله تبارك وتعالى شرف ليلة القدر بعظيم القدر وشرف نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بليلة القدر وشرف هذه الأمة المحمدية وجعلها خير وجعل محمد عبد خير رسل الله عز وجل أرسل إلى الناس وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس وجعل ليلة القدر من خصوصيات الأمة المحمدية وأكسبها بها مكانة علية وقال عز من قائل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يدلنا على ليلة القدر في حديثه الشريف فقال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فيتفق مع هذا ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره وهو يجتهد في العبادة ما لا يجتهد في غيرها لأن فيها ليلة القدر لأن فيها ليلة القدر عباد الله كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وشك أن يخبرنا بليلة القدر تحديدا ودخل المسجد فاختصم رجلان ونصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني جئتكم لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت فرفعت عسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان والواقع فعلا أن في عدم تهديدها خيرا لنا حتى يتسع الوقت للعبادة وتؤدى هذه العبادة إلى وتؤدي هذه العبادة إلى رضا الله عز وجل سبحانه وتعالى ولعل هذا ما أراده عبد الله بن مسعود حين سئل عن ليلة القدر فقال إنها في العام كله ولما بلغ ذلك عبد الله بن عمر قال رحم الله عبا عبد الرحمن أما إنه علم أنها في رمضان ولكن أراد أن لا يتكل الناس عباد الله السر في كون ليلة القمر خيرا من خير من ألف شهر قيل إن العابد كان فيما مضى لا يسمى عابدا حتى يعبد الله تعالى ألف شهر أي ثلاثا وثمانين عاما وأربعة أشهر وجعل الله تعالى لهذه الأمة عبادة ليلة خير من ألف شهر كان غيرهم يعبدونه فيها فيقول مالك إمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرئ أعمار أمته فكأنه تقاصر أعمار أمته تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمر مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر أعطاه الله تعالى ليلة القدر وجعلها خيرا من كل شهر ومن يقم ليلة القدر إيمانا بالله واحتسابا لوجه الله تعالى كأنما عبد الله تعالى أكثر من ثلاث وثمانين عاما وأما قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها ولأن جبريل عليه السلام ينزل في كوكبة من الملائكة لا يدعون مؤمنا ولا مؤمنة إلا ويسلمون عليه وأما قوله بإذن ربهم من كل أمر أي سلام هي حتى مطلع الفجر لأن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرها ولا ينفض فيها سحر ولا ينفذ فيها سحر ساهر وفيها تصدر الأحكام من اللوح المحفوظ إلى الملائكة المنفذين وهذا يتفق مع قوله تبارك وتعالى في أول سورة الدخان بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم أكثر ما يقال في هذه الليلة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وسمروا واجتهدوا وقوموا وادعوا الله عز وجل في هذه الأيام الأخيرة فإن الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تصلوا أقول لكم ما تسمعون أستغفر الله العظيم الكبير الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والمؤمنين العاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اعلموا أن الله تعالى شرع لنا الاعتكاف في هذه العشر لزيادة الخيرات والاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة وتحري ليلة القدر وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك الاعتكاف منذ أن قدم المدينة المنورة حتى توفاه الله عز وجل وكان إذا دخل هذه الأيام اجتهد في العبادة وأحيا الليلة وشد مئزره وأيقظ أهله والمعتكف يلازم المسجد إيمانا واحتسابا فلا يخرج إلا لضرورة قصوى والحاجة الماسة كمن يريد الدورة أو شراء طعام أو دواء ولا يكثر المعتكف من الكلام غير ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والتسبيح وغير ذلك لا يعود المعتكف مريضا ولا يشهد جنازة حتى لو كان بأقرب قريب إليه لا يشتغل بجواله إلا بما ينفعه الهدف الأكبر وراءها وراء الاعتكاف هو محاسبة العبد نفسه ومحاسبة علاقته بينه وبين ربه وسائر الخلائق من الوالدين والأقربين والجيران وسائر الأمة ليعرف نقطة ضعفه ليقويه وتقصيره ليصلحه ليتدارك أخطاءه ويتوب إلى الله عز وجل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه Dukan godiya da yabawa sun tabbata ga Allah maɗaukacin sarki, muna godiya da muna neman taimakon taimakonsa da gafararsa shi nasa, muna ƙara jaddada imanin mu da Allah da dogaro a gare shi muna neman tsarin Allah ya kare mu daga shirin kawunan mu da munanan ayyukan mu da halayen mu da ɗabi'un mu Allah madaukakin sarki ya shirya da shi a kan tafarki shi. babu wanda ya sa ya shi wanda kuma Allah ya ƙadar ba ka taɓa sama masa masoyin da zai shirya da shi ina mai shaidawa hakika babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya yana jarraba bayinsa da alkhairi da sharri ina gode masa a bisa ni'imominsa masu ɗimbin yawa wanda ba sa kuwa? godiya wanda ya cancanta da girman Allah ina mai gode masa bisa yawaita mana ni'imominsa da karamcin da yake mana bayan da yake shira lalle Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne ya isar da saƙon Allah da ya ɗora masa ya yi wa al'umma ta sakiha ta gaskiya ta ƙololuwa har asalinsa ya zo masa. Ira da amince da wannan annabin namu da shi da iyalansa da sahabansa da duk wanda suka bi shi da kwaikwayo suka bi sunnarsa da kyautatawa da zuwa ga ranar tashin kiyaman da babu shakka babu kokonto game da jiwansa. Ai haka ya ‘yan kuna musulmi masu albarka da daraja da kima, ya subhanahu wa ta'ala ya kawo yau, ranar juma'a ta yau ta sha bakwai daidai ga watan Ramadana. da wannan shekara ta hijiriya da muke ciki dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da da sai daidai da shida da watan uku na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da shida. Taken kutumar mu a yau ita ce falalan goma ƙarshe da kuma laifin tsari. Kafin Allah ya kai mu jumma ya sake haɗa kusokin mu, yadda ya haɗa mu a yau ɗin nan, an shiga kwanakin za su zo a tsakiyar mako kafin juma'a ne don da kwana hudu da yarda Allah subhanahu ta'ala ko kwana uku an shiga daren an fara shiga kwanakin Da ka ya kamata a san matsayin waɗannan kwanaki goma na ƙarshe na wannan watan da kuma daren da kowa yake burin Allah tsawai ran shi ya sadu da daren ya ga daren ya rayu a cikin daren ya kamata a san wannan abubuwa da hukunce-hukunce da kwalaloli da suka jibinci wannan kwanakin da ku albarka ya yan uwana masu albarka ya ku bayin Allah ku sani babu shakka ina malaukacin sarki mai girma da ruwaya ya gara da daren lailatul qadari wato da abubuwa da matsayi mai jiman gaske a duk garare na duniya da an halitta babu kamar wannan daren ya fifita manzansa da annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan daren annabi aka ba wa daren da al'ummansa ya sharrafa ya karrama al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi wato shi ne ƙarshen manzanni da aka aiko zuwa ga mutane kowane manzo ana aiko shi zuwa ga hukumansu kawai domin annabin musallallahu alaihi wasallam na dukkan duniya ne kuma shi ne shugaban manzannin shi ne shugabatin da babu wani annaba bayan shi sai alkiyama ya sanya al'ummansa su ne fiyayyun al'umman da suka taɓa fitarwa daga cikin mutane tun zamanin annabi adam duk al'ummomin da suka zo a cikin irin al'ummar annabi a wajen daraja al'umma ce ta alkhairi al'umma ce mai daraja al'umma ce mai imani da babu wanda ya kai su yawan mumunai. Ina ya sanya wannan daren, da Lailatul Qadari, yana daga cikin rahama da kwada da Allah ya keɓe wannan al'umman su kai da daren. Da ka alhamdulillahi a wannan. Allah ya ba su daren domin su samu matsayi mai daraja. Allah lokacin sarki ya ce, Ina an zallahu fi lailatul qadr lalle mun saukar da wannan alqur'anin a wannan daren dare mai daraja daren lailatul qadr da cewa ma adraka ma lailatul ya kai mai sauraro ka san menene wannan daren kuwa in ji Allah to daren lailatul qadr innan shi kadai khairun min alf ya fi wata dubu alheri nazzalul mala'ikatu ruhu fiha mala'ikun Allah har da jibrilu shugabansu yana saukowa nan duniyar mu na nan a wannan daren amma da izinin ubangijinsu a saukowa ne min kulle amrin min rarraba dukkan wani al'amari daren suke saukowa daga ramadanin zuwa wata ramadanin dama suna zuwa ne su yi budget su yi kasafin dukkan wani al'amarin da zai faru daga wannan abubuwan zuwa ramadana mai zuwa yan da san kowace gwamnati na kowace ƙasa shekara-shekara ta ce kasafin wato abin a kasafin kuɗaɗe na aikace-aikace wato budget Allah ma'aikacin sarki ya sanya budget na shekara-shekara da ake na al'umma da bayin Allah wanda ake da shekara-shekara ya san shi hannun mala'iku suna saukowa ne a wannan watan na a ƙarshe na a daren fi tsari daga lokacin da rana ta faɗi suke sauka inda daren ne su yi ta dukkan amuranta da ya ƙaddara za su faru ga duniyan nan ga dukkan wata halitta na arziki na faruwa ko na raguwa na mutuwa ko na haihuwa duk abin da aka sani daga faɗuwar rana zuwa fitowar alfijir suke gamawa da shi da wannan daren zuwa dare mai zuwa na ramadanan baɗi sun tsara duk wadanda Allah zai karɓi ransu duk wadanda za su yi rashin lafiya duk waɗanda za su warke duk arzikin da zai shigo duka. duk abin da za ka rasa da duk wata tabba abin da za ta ci abin da za ta ci nawa ne mudu nawa za ta ci abinci na kowane nau'in abinci kofin ruwa nawa za ka sa lita nawa tufafi nawa yadi nawa za ka sa numfashi nawa za ka ci duk komai za a gaza shi dabba da kwaro da duk wani tsuntsu ko da komai abin da duk zai same su da duk za su rasa komai Allah ba ɗaukaki kaci mai girma da buwaya a wannan daren shine zalun mala'ikatu wa ruhu fiha min kulli amrin duk wani al'amari da fitani a wannan daren ake zartar da shi ya sa mala'iku duka suke suka hajjar shugabansu mala'ikar jibrilu alaihi salam wannan daren yayi ta kasancewa wata ce salamun cikakken amincin Allah wato ma'ana ɗan baya fitowa a daren ɗan baya fitowa a daren duk wani ba baya fitowa hatta iblis iblis baya fitowa a daren hatta matsali alfajiri ya fito baya ido biyu da jibrilu baya ido biyu da jibrilu shadidul kuwa ne zumin rashin sarkawa a wadata amincin aka yi su shekaru iblis da kanta duk wani abu mai cutarwa baya fitowa a garin za a ji karnuka ba ba sa haushi idan da mutum zai la'akari da daddare. Wato Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya yi ƙoƙari ya nuna mana daren musamman ya ce a cikin hadisi mai daraja mai inganci ya ce ta harrau lailatul qadari ku cinta kan daren lailatul qadari min ashril a min ramadan a kwanaki goma na ramadan da karshe manzo Allah bai faɗi wani dare na musamman a cikin waɗannan kwanaki ba shin na ashirin da ɗaya ne ko da biyu ko da uku hudu biyar shida bakwai takwas tara an talatin ko ashirin da tara manzo Allah bai faɗi ranan ba bai faɗi daren ba kai bai faɗi daren ba ya ce ku kintate shi ku alube shi ku neme shi ku yi ƙoƙari cikin kwana goma na ƙarshe na ramadana Allah na wanda zai jikari zai ƙara mana hima da kwanakin suna tafiya ana ƙara tukewa ana ƙara ja da baya sai Allah ya sa duk abin da ake bukata a samun a goman ƙarshen kaga kaman idan ran da za a shiga goman ƙarshen nan ranar za ka zage tsaye irin yadda ba ka zage shi a baya ba ka wando a yi shiri na musamman a mutsuta ido bacci ya tafi. a yi shiri na musamman irin wanda ba ka yi a goma farko da biyu ba da abin neman a cikin waɗannan kwanakin su ce wani hadisi yana na Aisha Allah ya tsara yadda a gare ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗannan kwanaki goma na ƙarshen Ramadana suka shigo ya kara ya jararen gabaɗin su sai ya tada iyalansa su ma baya farin su su buga وعند da إدريس كان يأمر أهله النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أهله بالصلاة كان عند ربه مرضيا wata mai izara kuma Allah sallallahu alaihi wasallam wato yakan nesanci iyali shi ya ja mara baya makusantar iyali wa yajtahidu fil ibadati ma la yajtahidu fi ghayriha amma Allah sallallahu alaihi yana ƙara himma da kokari wajen ibada saboda wanda ya yi a kwanakin ba goma ƙarshen ba domin me domin ƙoƙarin dacewa da daren laifin ƙadari. Mazu Allah ya albarka da daren kima manzo Allah sallallahu alaihi wa wata rana ya taso da niyan da zimman ya fara ma al'umman ranan da ake dacewa a daren da ake ganin laifin ƙadari ake dacewa da daren ya taso daga gida Allah ya nuna mai daren ranka zane ga wata ramadana Allah ya nuna masa ya taso da himma da zimma ya zo masallaci ya tara al'ummarsa ya faɗa musu kai, ga lokacin da ake dacewa da dare ranka ka zaga wata ramadana ne Allah ya shigo cikin gaggawa da sauri sai yayi mai yana zuwa masallaci zai shiga masallaci sai ya samu waɗansu sahabbansa Allah ubangi ya ƙara yadda a gare su sai ya samu suna fata da juna suna kyakkyan baki suna ɗaga murya suna ɗaga murya rimban zuwan Allah sun sallam zai rarrashe su ya raba su ya kwantar musu da ya raba su mai cif sai Allah ya ɗauki da ran kuma ɗauki da ran sai manzo Allah ya zama to ya mance da daren kuma ya mance da daren sai wata kila mancewa da daren shi ne fi alkhairi ga wannan al'umma Rufa Allah sun kare ce, da abin da ya kawo ni cikin gaggawa un sanar muku, un muku, daga daren da ake dacewa da lailatul kadari, ranta zani ana gamu da sahabai na wani da wani suna ta da gijiyan wuya suna fi'a da juna garin rama su Allah ya ɗauki ya ɗauki ranar daren kuma Allah ya ce Allah ta hakan shi da alkhairi a gare ku ya ku al'umma amma ku ne shi a goman ƙarshe da daren a goma ƙarshe na Ramadana shi ke nan da manzo Allah ya faɗa mana kenan an tambayi Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ko ya ƙara yadda a gare shi a yaushe ne daren lailatul qadari kan shekarar lailatul kadari ne to shi yana son karka dogara cewa ba za ka tashi dare ba sai a gama bana a goman karshe kada ka zauna da wannan aƙida zan su ba ka tashi ka yi nafiya ba ka tashi ka yi sallah sai a daren lainatul kasari na ramadanan da ke zuwa shekara shekara kana da garanti za ka rayu yake shekaru shekarar kowane dare ma lailatul ne shi hikimarsa da jiransa ka rika tashi kawai da dare tana zauna da Allah in Allah ya tsawaita rayuwarka ka ga lailatul qadri alhamdulillah ka azumin in ma alhamdulillah in Allah bai nuna ma ba dai kai amfani da kowace rayuwa kai tsawon dare kai tsawon dare mutum nawa daren ke zuwa ramadanin ke zuwa suna buri Allah ta kuma musu rashin lafiya kuma da mutum ko azumi ɗaya baya iya yi ko tarawihi baya iya fitowa balle ya zauna da nemi lailatul qadr da haka Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi يقول رحم الله أبا عبد الرحمن فإنه علم أنها في رمضان ولكن أراد أن لا يتجه الناس Abdullahi dan Umar ya ce Allah jikin Abu Abdurrahman Abdullahi dan Abba Abdullahi dan Mas'ud ya san daren Lailatul Qadari din a Ramadan ake samu Abin ya sa da aka ame shi dukkan shekarar mai Lailatul Qadari Har jama'a su dogara cewa ba za su tashi su bauta Allah ba sai a gari a azumin ƙarshe zaman ƙarshe na Ramadan wanda sai wanda Allah ya tsawaita kansa yake nuna masa menene sirrin kasancewan daren lailatul qadr ya fi watanni dubu alheri zamanin da kafin zuwan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ba a kiran shi abidi abidi sai yayi sama da shekara tamanin yana bauta wa Allah bai kakkauta ba bai sassauta ba sai a kirawa ne abidi ne shekara tamanin ya kai waɗannan shekaru cikin shekarun da Allah ya ara masa sai ya yi zaman birshen shekara tamanin yana bauta wa Allah babu kakkautawa babu sassautawa kafin ya samu samɗin abidun al rakiun al-ajidun kafin ya samu wannan kaifi na al ya yi waɗannan shekaru da manzo Allah ku alaihi wa alihi wasallama ya zo sa annabin karshe wanda al'umman sa mutu ya rabu al'umman karshe babu wata al'umma da za a sake yi bayan mu ranar tashin kiyama sai kiyama kawai Allah ya nuna wa annabi shekarun al'ummansa cewa ba za su riƙa wucewa 60-63 ba. Galiban 90% ko 95% ba. shekarun al'ummar manzon Allah ku ne kaɗan ne in ji manzon Allah ba su zuwa saba'in tamanin ɗai ɗai ku ne yanzu da idan aka ga ɗan shekara cikin ɗauko shi a bidiyo zo a yi hira da shi a NTA ga wani bawan Allah shekaran shi casa'in Ba mu yi hira da shi wanda suka fi shekaran jiya da jiya da yau ba ba za mu hira da kai ka taya mana rayuwa ya kusa da zamanin ya ga yau jama'an irin yau da matasan yau ta yadda yau ake rayuwa da tara tamanin in ya kai a ya zama tun abin da za a hira da shi shi kuma in zai hira su ya ɗan kashe da kuma a ya share ido wai wai wanda zamanin ba shi mamaki suka rayuwa to annabi nuhu a ya yi shekara ɗari tara da hamsin yana mawa'azi kawai yana mawa'azi ɗari tara ta mutum zai shekara dubu ɗaya dubu biyu dubu uku da zamanin ta irin waɗannan ne sai sun yi zaman girshe na shekara tamanin suna ibada kafin mutum ya samu lakabin nan na duna. da annabi ya zo kanta ya nuna masa ga iya fashe cikin al'umma da gejin shi ne tamana sittin ne sittin da uku ne masu saurawa to yanzu ya za a yi mutum ya samu irin taitin na da shi ma a kira shi abiji yanzu a shekaru sittin inta in an cire shekarun yaranta kafin karɓar da an cire goma sha biyar mu ɗauka ko sha bakwai yaro yake halarta ko sha bakwai sha bakwai sha bakwai cikin shekarun ka cikin a uku nawa ya rage a ta samu bai wuce hamsin da wani abu ba hamsin da shida ta alƙalami a dukkan mutum ina za ka samu wannan zaman da dan shekara tamanin ta samu wannan taifin abidi Allah ce sai Allah ya kawo al'umma ta wannan jiran don Lailatu, qadr sai Allah ce hairun min alfi shahr ya fi shekara fi wata dubu alheri ibadan da za ka yi wata dubu din nan malamai sun yi sun suka shekara tamanin uku ne da wata uku da wata hudu ma kawai shekara tamanin uku da wata hudu sai ya kama na shi cikin awa ɗaya za ka iya yin ibadan da za ka samu waɗancan ce saboda rahama da ƙarya da daraja da albarkan Allah yawa al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam kawai aka kawo shi ma fa wani sai an taro shi yake zama masallacin sai da bulala waɗansu kafin sai da bulala waɗansu sai da sai da jan wuya da karo su su zo masallaci samu sun zarce can da mota sai an gama ta hajjudi he kan su sun yi ko sun zo sun shiga cikin jama'a da gida da su alhamdulillah bisa wannan wannan rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan imamu malik Allah ubangi ya kawo maka a cikin muwatsa malik saboda haka wanda ya sallah ya tsayu a waɗannan kwanakin bayan liman akai tahajjudi da shi akai salla da shi yana mai imani da cewa lallai abin da manzon Allah ya faɗa haka ne daren yana nan kuma ya jure ya dage ya kafe ya tsaya ya kirje don neman yadda Allah ya datar da shi za a ba shi ladan wanda ya yi wannan ibadar ta shekara tamanin da uku da wata hudu wannan calculation na wata hudu ne duk da ke hairun ya fi ma ya fi har ina ya Allah Allahu alam amma mu tsaya kawai a dubun ya fi din ma dubun ba ta da ladan shekara tamanin da uku da wata hudu suna ibada raka'a biyun da za ka yi a wannan daren to sai ka wata da wani ya yi shekara tamanin da uku da wata hudu yana raka'a biyu bai ne ba kafin ya samu ka kai da ka samu raka'a biyun nan idan subhanallah walhamdulillah ka fada a daren to wani sai ya zauna shekara tamanin da uku da wata yana subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah bai ci abinci da zagaya ba kafi ya kamo ka ya sa manzo Allah ta ce ce wanda ka haramta masa wannan daren sun haramta masa dukkan alkhairi da mun in daren ya wuce a wani wata ne za ka samo daren lailatul qadr a watan muharram Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Sani, Jumada Ula, Jumada Saniya, Rajab, Sha'aban, Shawwal, Zulqa'ada, Zulhijja, da ka taɓa samu a watan Ramadan. A watan Ramadan ma nawa goman ƙarshe. A goman ƙarshe ba sai ka zo daidai ranar Allah ya gatar da kai jiran. Domin waɗansu yanzu ma an binne su yau an kai wasu makarantar ga sun samu wani ɓangare na Ramadan amma Allah bai ba su ikon ganin jiran ba. masu wajen Allah ne ya sani. A wasu ma za ta fi za Inna Allah innahu ilmu sa'a. Allah shi ya san abin da rai zai gamu shi gobe Allah ubangiji ya tsawaita rayuwarmu ya ba mu iko yin aiki mu kuma ya karfafa da dakatar da mu gara mun ji cewa mala'iku suna sauka a daren har da jibrilu ne suke suna kaddara dukkan abubuwan da za su faru da wannan ramadana zuwa wancan ramadana na shekara shekara yadda ake budget ake kasafin kuɗi da aikace aikace da mala'iku suke sauka a wannan daren su kaddara dukkan zai faru a duniya dukkan abin kowa zai samu kowa zai samu da shi daga wancan ramadana zuwa wancan shi ta Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakati malamai suka ce ya tsallaci salamun hiya hatta matsala ilfiji daren cike ke da aminci har fitowa sai malamai suka ce na farko shaidan baya iya fitowa a daren iblis kenan shi da ya fito da fijir ya na biyu duk mai sihiri da jifa da boka da mai duk wannan abin nasu baya tasiri a daren duk baya tasiri a wannan daren dan dukkan hukuncin hukuncin lauhin makus da za su faru daga wannan shekaran ta 2026 ramadanan ba shekaran 2026 na ramadana abin da zai faru a tsakanin su ne mala'ikun za su fito su jirgi su ci su shigo daga lauhil mako. Isa Allah ya ce, Ina an zana hufi lailatin mubarakatin mun saukar da Kur'ani na a dare mai albarka. Inna kuna munzirin, su masu wa'azi ne in ji masu Allah. Fiha a daren ne yufraku an mutu amrin hakim. a ake zaɓi da da ka a jero sunan waɗanda za su mutu kafin wancan shekaran ta zuwa ta ramadan waɗanda za su yi rashin lafiya ga su waɗanda za a wata da ciwon da suka daɗe suna samu cikin wannan shekaran tsakanin wannan da ramadan mai zuwa ga sunan za su warke eh ana kan da ya dace ba kwabo tsakanin wannan cutar da manzo zai samu dukiya sai cikin kuma za a rage wani kuma za a karbe wani zai wani da wani da wani da masu yin aure ga masu rasa iyalansu ga masu kaza ga masu komai da kasan a dakan dabbobi a musu duje ɗin abin da zai cikin abin da za su sha a dakan tsuntsaye a dakan kwari a dawo ruwa nawa zai a ɗaukar lita nawa wani zai sha abinci mudu nawa komai da komai kullu amrin hakim duk wani al'amari da ce amuran min indina wannan al'amarin in ji Allah daga gare ni ne ina kuna musulmin mu muka aiko manzanni mu muka aiko mala'ikun su wannan aiki rahmatan min rabbika rahama ne daga ubangiji da innahu huwa samiul alim shi Allah yana ji komai kuma yana sanin duk abin da ake yi me ya kace a rika yawaita faɗi a daren ana aisha ta ce ya rasu lalla mutum ya tabbatar yau daren lailatul qadr ne me ya dace a rika faɗi a waɗannan kwanaki ko kwanaki goma ya rika yawaita ta Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa anna ya Allah sai mai afwa ne ana son afwa mana afwa akwai zancanci a cewa ne ga fata mu ma ne kafin afwa malamai sun ce bai bambanci afuwa da gafara gafara ita ce kai laifi A matakai a ɗauko fayil ɗinta a rubuta laifukan da kai a ajiye su a fayil in ka zo ka nemi ka ce da Allah ranta daɗe su gafarta muka ce an gafarta muka gashi can ba mai gani fayil ɗin amma yana nan ita kuma afuwa fa shi ne a ɗau fayil ɗin a yayya za a kona wanne ne ya fi wanda za a kona babu babu ne a gani amma wannan yana nan amma mace ka an yafe na abu fayil da nan da kai ka je kuma fa bayan an ce an yafe maka a ɗaukar fayil ɗin a yayya za a kona kan ina inda za a same shi to irin wannan annabi ce ku roki Allah ya roki karshe eh, duk abin da yake cikin a kona shi a a cire shi a yayyaga shi a kona kona shi ne wannan kuma ita tafi ita da da sassanar ya nuna a kuka rika yi idan wana musulmi ba su da daraja da kima akwai abin da ake a waɗannan goma ƙarshe shine itikafi itikafi shine lijin masallaci a goman ƙarshe na Ramadana. Mutum ya yi sustandin ya kasance dukkan hulɗansa da duniya da mutane bai kuɗe shaguna ya kuɗe wajen harkansa komai ya bar wa iyalai abin da za su yi a gida ya zo ya tare a masallacin juma'a. Saboda duk inda za ka yi kwana goma tabbas juma'a za ka tsaɗa shi ake so a zama masallacin juma'a. mutum ya zo ya lizincin masallacin ya zauna ba shi ba fita sai ana safiyar sallah yau yau ne sallah da sallah ta sallan asuba sai ya tattara kayan shi ya tafi ana shiga masallacin yadda zarar rana ta faɗi ana gobe a cikin da ɗaya sai ya shigo da magariba shiga masallaci ya zauna cikin kwaryan masallaci da kuma harabar duka masallaci ne a yi kafi yana da dama ya yi wanda a haraba ya fita can ya zauna mai itikafi baya fita masallaci sai dai laluran sayan abinci luran zai zaga ne idan bayan gidan sai an fita ne can waje ko rashin lafiya zai je sai magani sauro sun ji shi a masallaci zai je ɗanyi addu'a zai je sai abinci ko abin sha zai je ya yi wanka idan wajen wanka can jini ne zai je ya wanke ɗan rigar shi ya ɗebo ruwa ya wanke rigar shi ya da wanda yake da ita cikin ba zai hira ba wa itikafi baya zuwa gaida mara lafiya ko da iyalinka ne ko ɗanka ko mahaifinka aka ce na oxygen an kai shi farau diko ka fita ka je ka gaishe shi ko ka duba shi ko laifi in kana da ƴan waya ka buga ya jiki a aka ce a da yana cikin critical condition to Allah ba shi lafiya wani ya ba. Allah ya karbi ran sai ba ka fita ba a zuwa jana'iza Allah ya san baba ba za ka fita sallah ba ba za ka je makabarta ka yawo ba a ita ka fi ta matsaya jikin ta kan da yana hangen waje kawai amma wanda yake cikin sai hankalinka yana waje kawai duk wanda zai wuce a kira mai hannu cikin masallaci za a zauna wani shi kafin za ku iya shara sai tanci bulbi shara wani da wani kuma da taron yau a share planet a wancan man gida wasu iti kafin in akwai wanda an tabar ma ilimi zai zauna ya rika musu karafi a lokaci da ba zuwa ka zama sana su za mu karanta littafi ka lokaci da za lokacin tafsiri jirgin za mu yi tafsiri za mu yi ka a rika aran juna da ilimi a yi kafi baya zama da waya ya rika text iyalinsa suna exchanging laptop ko ta ina ne duk baya yi sai ya basu mai itikafi baya jin rabi wata da in tafsirin wani malami ne da yake sha'awan shi ya ji karatunsa yana karuwa da shi ba laifi in lokacin su ya zuwa kunna rediyo ya rika ji amma ba haka ba duk wata magana da take da alaƙa da duniya ba a yin ta na itikafi shine mutum ya samu dama ya zo ya zo ya tara hankalin shi waje ɗaya ya duba yadda yake gudanar da rayuwarsa da alakarsa da Allah da alakarsa da mutane. Inda ya mutu yanzu ya cancanta, inda mala'ikan mutuwa ya zo shin na zai iya cewa eh mu ce, ina da confidence a mutu yanzu, sauran nasa ko kuma zai ce a jiki ka ne. Wannan shi ne mutanen mutu ya zo ya zauna. Da alaƙana da Allah subhanahu wa ta'ala, da alaƙana da iyayena. ya alaƙa na da makwabtana ya alaƙa na da ƴan uwana dangina na jini ina ba su haƙoƙinsu ya alaƙa ta da ni karan kaina da ƴaƴana da iyalaina da na haifa ya alaƙa na da na da abokaina ya alaƙa na da shugabannina ya ce in ba su ina ba su ko sun ba ka ko ba sun ba Allah ce ka ba su nasu shikan waɗannan abubuwan shine mutum sai duba a'a ina da sakaci wajen sallah ina da sakaci a nan ba na kaza ba na kaza ce ya Allah na yi alƙawari zama na a masallaci mun zai motsa ka karfafe ni ka kamu. ya Allah fito a mutum born again mutumin kirki ka canza ka ba da an tambaya aka ci da gawa ne ya canja da graduate na itikafi ai zama itikafi aka cikin da canji ne ake so ina roƙon Allah ya ɗaukacin sarki mai girma da baya Allah ya karɓa mana dukkan ayyukan mu na ibada ina ubi da datar da mu ga wannan daren kamar sun ce abu wannan jiran dai shine abin da na ba ka jin haushi turnuka da ka zai wajen yayi sanyi sanyi wani kaga an ruwa ruwa haka an yi yafi da dai samu jiran a cike ke da natsuwa a kan kukan tsuntsaye ba a ji wannan su ne alamun amma ba dole bane wani ma hankalin shi ya zo kai tunda ana aiki kuma a nan sama a yi kusurci ma wani ma bai ma san an yi ma ba wani a fita a yi sallah Na irin ta maganganun na da za ka ga bishiyoyi sun kwanta babu gida ɗakin ka'aba za ka hango ta gidan da kake ciki babu shi ba ina kake sai dai ka hango ka'aba duk gidaje babu bishiyoyi ba sun kwanta taɓa mutum wannan alaman ba da a hadisi da a yaku a Ta wanda ya gani haka in ba. Allah Ubangiji ya datar da mu. ba a jajirce ke ne masu albarka na karɓar addu'a babu wanda suka fi mu buƙatar addu'a duk masu buƙatu a wajen Allah ya biya musu buƙatunsu da alkhairi duk masu neman wani abu alkhairi Allah biya musu sun yi kariya daga shari'a Allah kare su Allah kasa samu Najeriya Allah ubangiji maka albarka Allah maka albarka za mu taɓa ɗaya da tsammani daga rahama Allah Allah mai rahama ne mai jinki ne babu mai da tsammani da rahama Allah sun kafin mu sa tsammani kasanmu za ta yi kyau kasanmu za ta gyaru ta za su dawo tsaro zai dawo kwanciyar hankali zai dawo haɗin kai zai dawo za a haɓaka za a ginu za mu ji daɗi da izinin lahi azza wa jalla abin da ya zo ya zauna a yanayi ɗaya inna ma al-usri yusran inna ma al-usri yusran ga abin da mana albarka da tsaya kinun da suka addabi Allah ya yi mana su da izinin sa Allah ubangiji ya sauka mana da albarkatu da kama shugabanni da Allah ya bamu Allah ya tsaya zakatun su ya karkato da hankulan su zuwa ga abin zai amfani al'umma wannan kasa Allah ta tunanin su ya karkato da su zuwa ga a cikin da zai amfani al'umma kare su a cikin abin da zai zama cutarwa a gare su ina zama to musu ido a inda ba su iya gani zama to musu a inda ba su iya ji zama to musu su a inda ba su iya zuwa zama to musu hannayensu a inda ba su iya kaiwa su kuma zama to musu harkinsu a duk inda za su yi magana. Duk da faruwa a ƙasashen Iraki da a yi ta'addu'a wanda ya zama ko kuma ana abu a cikin nan a kada fitina addu'a za mu yi Allah ubangiji ya yaye shi Allah ubangiji ya yaye shi ya taimaka wa al'ummar musulmi da musulunci da kasashen musulmi da kaskatar da kafirai da kasashen su da mummunan mutum su Allah ya yi su kai addu'a za mu yi suka yaye musu ko kuma mu yi addu'a Allah ubangiji ya samu ɗaukaka ya bawa kasan mu ya ta da jijiyan wani ya ci mutuncin wuri da addu'a ke faruwa ba a kasar shi ba addu'a kai za a yi al'umma musulmi da kasashen su Allahumma izzal islam wal muslimin da shirku wal mushrikin dan kir ada ana wa ada aka wa da addini ya qawiyu ya aziz ya rabbal alamin arhamar rahimin اللهم اعطي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين